Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka ya tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan VOA Hausa. hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. saurare assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karanto su ladan ibrahim ayawa abokan hamayya a neman shugabancin amurka hillary clinton da donald trump suna sake bin wasu jihohi da suka ziyarta tun farko kafin jibi ranar jefa kuri'a hakan ko ba zai rasa nasaba da irin tasirin da jihohin suke da shi ba a zaben kawo wannan lokacin dai kura'an jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa 'yan takarar suna keke da keke ne a jiya asabar donald trump ya tafi arewacin carolina florida colorado da nevada kan tawagar kamfe din na trump ya ce zai yada zango a minnesota wadda al'ada jami'ar democrat ce ta saba lashe wannan jihar sai dai kuma bayanai sun bayyana cewa trump din yana biye da hillary kusa da kusa a wannan jihar shi kuma mataimakin donald trump wato gwamnan jihar indiana mike pence ya tafi yakin neman zaɓe ne a jihar wisconsin shi da kakakin majalisar wakilan amurka paul ryan wanda dan asalin jihar ce sai dai kuma hillary tana gaban trump da ta zara mai yawa a wannan jihar trump ya so ya kasance a jihar ta wisconsin amma kuma sai tawargar kamfe dinsa ta ce an soke wannan tsarin hawa kuma tawargar kamfe din trump din ya soke yunkurin ziyarar trump zai kai a jihar new jersey bayan an samu wasu hadiman gwamna chris christie su biyu a ranar juma'a da yunkurin haifar da cincirin don abin hawa domin kawai su musguna wa wani babban dan jam'iyyar democrat ita ko hillary clinton ta kwashe tsawon ranar jiya ne asabar a jihar florida jihar da a bisa al'ada take da ɗimbin tasiri a zaben na amurka idan ma ba a manta ba a shekarar dubu ita ce jihar da kuri'unta sai da a alkalan babban kotu na ƙasa suka yanke hukunci a kansu wanda hakan ya sa george w bush samun nasara akan abokin karawarsa mataimakin shugaban ƙasa ɗan jam'iyyar democrat na wannan lokaci wato al gore batun 'yan gudun hijira a kasashen turai da batun barazanar da 'yan ta'adda ke yi a sassan duniya daban-daban sai kuma batun wasu mutane da yawansu ya kai miliyan goma sha ɗaya sun shigo na amurka su ne batutuwan da ke sahun gaba da 'yan takarar amurka takarar shugabancin amurka suke ta kamfe a kansu da jam'iyyar ta democrat da takwaranta na republican kowanne su na da manufa ta daban akan abin da ya shafi harkokin shige da fice a kasar wanda hakan ya kara wa 'yan takarar goyon baya daga cikin masu jefa kuri'a sai dai kuma 'yan takarar sun yi matsaya a kan cewa za su kare tsaron kasar wanda zai haifar da wato zai sa sai manufarsu ta shige da fice ya zamanto karɓaɓɓe ga 'yan ƙasa da ma duniya baki ɗaya to sai dai a satin ta gabata donald trump ya shaida shaidawa taron magoya bayansa a new mexico cewa shugabancin hillary clinton zai sa miliyoyin jama'a su tsallaka bakin iyakar amurka ba bisa ka'ida ba wanda kuma yin hakan zai haifar da karin ayyukan ashe cikin kasa ita ko hillary ta ce yin shirin trump game da baki wanda burinsa shine ya kori jama'a cikin amurka ba abin da hakan zai haifar sai raba kasar gida daban-daban kana ya raba iyalai da yan uwansu wannan batu dai ya sa clinton farin jini a cikin yan latino ko kuma hispaniyawa wanda kuri'an jin ra'ayin jama'a da take da kashi uku shi ko trump yana da kashi ɗaya hillary ta shaida wa 'yan hispaniyawa cewa amurka ƙasa ce da ke cike da baƙi kuma suna ba da su a sa'ilin da take wa taron shugabannin ƙungiyar hispaniyawa jawabi ta ce ku 'yan uwanmu ne ku iyalanmu ne makauta muke don haka idan kuna amurka tamkar kuna gida ne wannan dai yana ɗaya daga cikin sakonnin da take fata ta sake jaddadawa taron hispaniyawa a arizona dubun dubatan 'yan kasar koriya ta kudu ne suka yi zanga-zanga a jiya asabar a babban birnin kasar suna neman shugaban kasar park jun hai da ta sauka kan karagar mulki biyu bayan abin fallasan da ake zarginta da aikatawa ita da wani na hannun damarta kuma mai bata shawara manema labarai a kasar ta koriya ta kudu suka ce wannan zanga-zangan shine irinsu na farko da aka jima ba gani ba a babban birnin kasar wato seoul wanda ya nuna kyamar gwamnati 'yan jaridan kasar sun ambato jami'an 'yan sanda na cewa mutanen da suka fito wajen wannan zanga-zanga ba za su gaza dubu hamsin ba sai dai kuma a waje daya waɗanda suka shirya zanga-zangan suna cewa adadin yayin ninkin abin da 'yan sanda ke cewa ma zanga-zanga suna ɗauke da kwalaye da ƙyallaye da aka yi rubuce-rubuce a kai iri daban-daban da ke da kalaman su kallamirin shugaban ƙasar ciki ko har da cewa ta ci amanar kasa ma zanga-zangan dai sun taru ne a wurin da ake kira dandalin gwangwahahun su dai waɗannan masu zanga-zangan sun kwashe sa'o'i da dama kafin daga bisani suka fara watsewa da kansu kafin dare ya nausa rahotanni sun bayyana cewa 'yan sanda da yawansu ba zai gaza dubu ashirin ba su ne suka kasance wurin wannan zanga-zanga domin ganin sun hana masu zanga-zangan kaiwa ga ofishin shugaban ƙasa ko kuma gidanta wanda ake kira gidan ake kira shuɗin gida kuma yake kusa da ƙasa da kilomita biyu daga inda masu zanga-zangan suka taro sai dai kuma a waje daya an gudanar da addu'o'i a wasu birane da gundumomi da shugaban take da goyon baya a daidai lokacin da ake gudanar da wannan zanga-zanga a babban birnin kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wani babban hafsan sojan kasar iraki ya ce sojojin da ke ƙoƙarin ganin sun kwato birnin mosul to yanzu haka sun yi nasarar fatattakan 'yan ƙungiyar isil zuwa wajen ƙasar ta gefen kudancin birnin abinda sojojin kurdawa suke cewa yanzu haka tutar kasar iraki ne aka kafa a wasu gine-gine da ke kusa da tashin jirgin saman mas'ul yanzu haka dai sojojin iraki sun yi nasara a yankin goljali da ke yankin gunduman mas'ul inda suka kori 'yan tawayen isis da suka kwashe shekaru biyu suna rike da shi wakilin kamfanin dillancin labarai na associated press da ke kusa da yankin gogjali din ya ce an daɗe a jiya asabar ana taba ta kashi a lokacin da is ta yi yunkurin kwato yankin da ya sukuce mata a hannun sojojin iraki a ranar talata ta gabata prime minister kasan haida al'abadi ya ziyarci sansanin a kudancin masul kuma ya ce yana ɗauke da sakon 'yan masul ne waɗanda 'yan da ish ɗin ke garkuwa da su abadi ya ce kar su damu domin ku za su 'yantar da su sai dai ya ce a ƙara hankuri domin ku. su ma 'yan kungiyar ta is da gaske suke yi domin ko sojojin iraki na fuskantar babban kalubale ciki ko har da binne bamamai da 'yan is din ke yi a gefen hanya da kuma girke motoci cikin bamamai wata kotu a jiya asabar a kasar turkiya ta ba da umarnin tsarewar shugabannin wata jarida mai suna kumhuriyat har su tara kafin a gurfanar da su gaban shari'a rahotanni sun bayyana cewa wannan abu ya haifar da cece kuce a cikin kasashen duniya game da faɗin albarkacin baki a ƙasar ta turkiya yanzu haka dai waɗannan 'yan jarida su taron suna nan tsare wasu daga cikinsu ko sun haɗa da babban edita na jaridan da kuma murat sambocu sai kuma kat musa kat da kadri gusel su dai waɗannan 'yan jarida ana zargin su ne da alaƙa da 'yan tawayen kurdawa Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagar na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A ƙoƙarin inganta harkokin ilimi musamman na ɗiya mata, Bankin Duniya ya ba da tallafin kuɗi dala miliyan ɗari domin haɓaka su ga jihohin arewacin Najeriya biyar ciki har da Kaduna. Daraktan kula da makarantu a ma'aikatar ilimi ta jihar Ɗahiru Musa ne ya bayyana haka tattaunawa da yi da wakilin sashen Hausa Iliya Kure. A Bankin Duniya ta zaɓi jihohi biyar Kano, Jigawa, Sokoto, da katsina ta ba su dala miliyan 100 kaduna ta samu dala miliyan 20.7 waɗannan kuɗaɗe eh, mutane bankin duniya ta bayar ne domin inganta harkan ilimi amma mafi karfi ta ɓangaren mata ta ɓangaren mata ɗinnan shine akwai kuɗaɗe da aka ware musamman da za a ba makarantu don su yi 'yan gyare-gyare akwai kuɗaɗe musamman da aka ware za a zaɓo yara 'yan mata waɗanda sun kasa zuwa makaranta ya allah saboda iyayensu ba hali ko kuma saboda wasu matsaloli saboda haka za a ringa biya musu kuɗin waɗannan makaranta har ila yau akwai kuɗaɗe da aka ware na musamman da za a ba mata waɗanda suke ƙoƙarin su je su ƙaro karatu misali kana da karatun shaidan karatun ka ya tsaya kawai na sakandare ne ko grade 2 za ka iya zuwa yanzu ka je ka UNC za a biya maka kuɗi so waɗannan abubuwan sannan kuma akwai kuma eh, koyarwa da sauran tarurruka na ƙara ma juna ilimi duk waɗannan kuɗi da su za a yi haka saboda an fahimci cewa kamar yadda ƙasashen inyamurai maza ke ƙin boko mu kuma na in kai arewa mata ne ba su damu da zuwa boko ba saboda al'adu to wannan yasa aka ba da ƙarfi ga ɓangaren mata saboda ai yawanci wannan kuɗin zai iya jawo uba ya ce oke to yarinya maimakon ki dauki tallan gyada ko ki dauki tallan kananzir je ki makaranta ga kudin makaranta ma da ake tunanin za a biya shi wata kungiya ta kawo a biya miki wannan zai taimaka yara su je makaranta zai taimaka yara su zauna a makaranta zai taimaka a samu ƙarin ingantuwan ilimi da sauran abubuwa da dama ina aka kwana da zancen maluma da aka ce ba su zuwa wurin aikinsu raba malamai zuwa makarantu ba ƙaramin aiki ne babba ba katan aiki ne dalili shine kowa dai dan fara girma shi dai yana so ya zauna Kaduna kowa dan fara girma yana so ya zauna Kaduna kuma dukkan nan daga ƙauyuka muka taso an ce wani primary dina secondary dina daura duka ba wasu manyan garuruwa bane haka to amma yanzu kowa ya dan fara aikin sai ka ji shi yana so sai ya zauna Kaduna wannan matsala ne a gare mu babba amma ana nan tare da taimakon Allah da taimakon shi wannan kwamishina namu za a samu a ci nasara in ka ɗauki misali ai jihar Kaduna ta ɗauki malamai dubu biyu a ɗan tsakanin nan cikin dubu biyun nan da aka ɗauka an tura su makarantu Abun mamaki sai ya zamanto akwai mata kusan ɗari biyu ko ma ɗari biyu da hamsin wanda suke da aurensu a ka sababbin aure ne amma mazajen suna nan kaduna so wannan ya jawo matsala har ta kai wani yana ce shi zai iya sakin matan ma inda ta ce sai ta aikin zai sake ta to kuma in ka ce za ka ɗauko waɗannan mutane 200 ka dawo da su cikin Kaduna wanda dama ta riga ta cika ta batse kaga an sake samun matsala so kwamishina yana nan ya kafa kwamiti an ba da shawara ga abubuwan da za a yi a gayya za a yi na farko dai ba a kashe aure ba na biyu kuma ba ta bar aikin ba na uku kuma ba a cin kusa ma Kaduna malamai ba sun yawa sun fi karfin su a'a a san yadda za a yi so yanzu halin da ake ciki kenan Har yanzu kan ilmin ɗiya mata mai garin lau a jihar Taraba Malam Abdullahi wadda tsohon malamin makaranta ne ya yi kira ga iyayen yara musamman ɗiya mata su guji ɗora ‘ya'yansu talla domin koda menene dalilinsu na kasa tura ‘ya'yan nasu makaranta barna da kuma cutar wadda suke wa ‘ya'yan nasu a ɗora musu tallan ta ɗara komi. Malam Abdullahi ya ba da wannan shawarar a hira da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona. Allah iyaye su fahimci shi dama tallan nan ba wajibi ba ne. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka ya tsaye a tashar VOA Africa biyar, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomal da kuma niyya. ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a ko da yaushe a akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagar na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A ƙoƙarin inganta harkokin ilmi musamman na ɗiya mata, Bankin Duniya ya ba da tallafin kuɗi dala miliyan ɗari domin haɓaka su ga jihohin arewacin Najeriya biyar ciki har da Kaduna. Daraktan kula da makarantu a ma'aikatar ilmi ta jihar Ɗahiru Musa Ancau ne ya bayyana haka tattaunawa da ya da wakilin sashen Hausa Iliya Kure. A Bankin Duniya ta zaɓi jihohi biyar Kano, Jigawa, Sokoto da Katsina. Ta ba su dala miliyan ɗari kaduna ta samu dala miliyan 20.7 waɗannan kuɗaɗe eh, mutane bankin duniya ta bayar ne domin inganta harkan ilimi amma mafi ƙarfi ta ɓangaren mata ta ɓangaren mata ɗinnan shine akwai kuɗaɗe da aka ware musamman da za a ba makarantu don su yi 'yan gyare-gyare akwai kuɗaɗe musamman da aka ware za a zaɓo yara 'yan mata waɗanda sun kasa zuwa makaranta ya allah saboda iyayensu shi malamin makaranta mutum ne mai saukin hankali kuma yana gudun lalacewan yara da kuma mutane domin abubuwan da ya karanta kenan yadda uh, kamar makiyayi ne da dabbobi to a nan mutum uh, kamar malamin makaranta uh, yana da yana da babban aiki yadda zai ga lallai ya mai da ko takadirin ko yaro mai gagara ko mai ya zama mutum kuma kamar yadda nake faɗa kullum na faɗa da farko a kan cewa ɗan kowa muddin ya karatu ya yi ilimi wallahi yana da sukunin ya samu komai a nigeria ba wai an bar wannan eh, wannan daman ne ga 'ya'yan wane da wane ba eh, eh, ilimin nan shine wane din Daga jihar Kebbi kuma gwamnatin jihar ganin yadda 'yan makarantar sakandare ke mummunar faduwar jarraba musamman a darussan kimiyya da fasaha ya sa ta horar da malamai 500 domin ta kimtsa su musamman a fannonin kimiyya da fasaha. Ga rahoto da Maryam Atu Muhammad ta aiko mana daga yankin. Bayanin haka ya fito ne daga daraktan sashen bada horo na ma'aikatar ilimi ta jihar Malam Abdullahi Dangaladima Gwandu a wata zanta da muka yi da shi yayin gudanar da taron horaswar. tambayar farko da na yi masa ita ce ko ka gamsu da yadda ake tafiyar da harkokin horaswar mun gamsu da abubuwan suka gudana gaskiya saboda mun tafi jami'a ta usman dan hudu university sokoto muka gayyato lakcirori guda biyar biyu duka profesoci na uku likitocin a karatu ne dokta dokta to kuma an ka dace duk 'yan jiha ne ko shi shina da ƙudurin taimaka ma jiha ta yi kuma suka to suka yi aikacin zarafinsu to za a ci gaba da gudanar da kwasa-kwasa wa malamai ne ko ko wannan shi a ba shi kenan bane malama saboda allah ya sa nan da aka fara gona ya bashi gari yana zuwa sai ya ce a kashi a gudan sai aka ce to ya wurin da kai ne ya zagaya aji aji sai ya zauna ya ga yadda abin ka gudana sai ya yi tsaye shi jawabi kuma duk ɗakunan da ya tafi da aka karatun ya nuna ya gamsu ya ji daɗi kwarai ya shiga malamai ne na jiha ta yi suna ɗaukar karatu tsarin da aka yi abin ya ba shawa ya gamsu kwarai kwarai don hanga yanzu da eh, ko gobe lokaci ya yi aka nemi a ƙara musu darasin ƙarin karatu ina sa ran cewa ana so da gudu zai lamunta shi su ba da dama a yi. har ila yau na sadu da shugaban tafiyar da harkokin horaswar professor mamman audu wasagu game da yadda suka tsara harkokin karatun ga abin da yake cewa to alhamdulillah gaskiya tsarin mun haɗa kai tare da ma'aikatan ma'aikatan ilimi lokacin da suka neme mu muka zauna muka haɗa kai muka tsara yadda za a gudanar da wannan koyarwa din wato wannan bita da ake ta kwana bakwai ko kwana biyar to a dai zuwa yanzu gaskiya malaman duka da mu da ke koya musu da su kuma malaman da suka zo su kara samun sani to gaskiya akwai fahimta mai kyau tsakaninmu da su suna fahimta da abubuwan da muke basu su kuma suna amfana da abin da muke basu domin ita koyarwa fa abu ce wadda kullun dole sai kana yi ana dan tuna maka domin allah ya sa saboda technology sabon tsarin gana zamani hanyoyi da yawa na koyarwa suna canji kusan ko da yaushe za ka ga akwai wata sabon hanya ta koyarwa yadda za a koya mu ɗalibi domin ya fahimta ta wannan shine muke ta kokarin mu dan nuna masu wanda suka fito makaranta shekara biyar goma da suka wuce akwai wasu abubuwa sabbi wanda suka fito wanda shine yawowa sabbin dabaru wanda su ne muke kokarin mu nuna masu ka gamsu da yadda su ɗaliban a kwarai kuwa ɗaliban gaskiya sun nuna sha'awa kuma sun nuna jin daɗi kamar da ake tallafa masu domin dama shi fa irin wannan ya tafi da abu biyu ne ba wai ka koya ɗaya ba to in ka koya ɗaya an kula maka to sai muka lura gaskiya an kula masu ana ba su abinci sau uku to wannan shi yasa za ka ga cewa duk ka shiga aji za ka iska kowa yana nan ba wanda ke tafiya ko ina to wannan shi ya nuna cewa suna sha'awa kuma suna jin daɗin abin da ake yi to wani irin kira ne za ka ƙara yi wa gwamnati domin ta ci gaba da gudanar da irin wa'annan kwasa-kwasan to babban kiran za a yi ma gwamnati shine kada ta yi sanyi ga gwiwa ta ci gaba da irin wa'annan taron da ake yi a kai a kai, domin shi zai sa malamansu su kara sani su zama up to date da abin da ake yi a duniya wannan kuma shi zai sa su malaman idan sun koma su koya ma ɗalibansu <clears throat> wanda su ne manyan gobe su ma su san me ake a duniya domin su samu kyakkyawan ilimi mai inganci to gashi kuna masu wannan ilimin mm. akwai ko kayayyakin aiki a makarantunsu yana ɗaya daga cikin koken da yawan suke yi mana gaskiya sun nuna cewa akwai buƙatar kayan aiki a laboratories ɗinsu akwai laboratory wurare da yawa amma kayan aiki sun karanta wasu wuraren ma muna samun labarin daga malaman cewa gaskiya ba ko laboratories ne so gaskiya ya kamata gwamnati ta zage damce ta ga cewa an ba da kayan aiki domin jiya da malami ya sani ah, musamman malamin kimiyya to in babu kayan da zai koyawa to gaskiya aikin ya ragu su ma masu karban horon ba a bar su a baya ba a fagen tofa albarkacin bakin su akan ababen da ake koya musu da farko ga malam ibrahim yahaya argungu mun fa'idantu da cewa hadi harkar din practical da muka ma yara su nuna mana cewa akwai abubuwan da yake su mu malamai muna aimi eh, lokale mu shirya su ba sai dai mun kai wajen makaranta sun bamu ba mun fa da wannan sannan akwai abubuwa biyu da mun ka amfana wanda dama makaranta yana ci muna kwa kwarya to yanzu mun samu masana sun riga sai muna bayanin duk abubuwan da yake mun gamar gamsu kuma alhamdulillah wanga abu insha Allah za mu je mu yaran mu abin da muka koya mu je mun tarar da su kuma mun sanar da su da abin da muka koya a nan wannan wurin da shike an ga an ilmantar da ku akan dubarun hanyoyin da za ku karantar da yara eh. akan hanyoyin kimiyya na'am to akwai ko kayayyakin aiki na makarantun ku eh gaskiya akwai kayayyakin aiki sai dai mai wasu babu su muna fata ga gwamnati waɗanda babu aje a karo mana su sannan kuma irin wannan abun ko lokaci ya kamata gwamnati akai akai ba wai sai an ɗauki lokaci irin haka ba don irin fa'idatun da mun kai mai zan ko lokaci akai akai muna samu ana ɗan kara mana julmi game da muke kantar da yaran mu sunana zainab garba sule gwazawa na fito daga nan government secondary school mahuta ni malamin biology ce to an turo ni daga can saboda wurin workshop da aka yi organizing na graduate na malamai na subject guda biyar da aka yi na science courses to shine na zo in present makarantar mu ya kika gani yadda ake gudanar da kwasa-kwasan gaskiya kwasa-kwasan kam alhamdulillah an gode kwarai da gaske kina ganin an zaɓulu profesoshi da kuma sosai sosai daga can ma abin nan jami'a aka zo mana da professors gaskiya kuma sun karantar da mu abubuwan da ya kamata abubuwan da muka sani da waɗanda ba mu sani ba duk sun tunatar da mu eh, sosai lallai sun fahimtar da mu abubuwa da dama maryam ato muhammad murya amurka daga birnin kebbi nigeria Ƙungiyar masu motocin kasuwa da ake kira NARTO wato National Association of Road Transport Owners da Turanci Reshin jihar ta Katsina ta kashe sama da naira miliyan uku wajen ɗaukar nauyin karatun wasu ɗalibai uku waɗanda ko sun kammala digirinsu ko kuma suna kusan kammalawa. Sakataren kungiyar a jihar Rilwani Suleiman Funtuwa ne bayyana ka a hira da ya da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani. Wannan kamar da kaji mun faɗa gaskiya ne. Akwai yara guda uku wanda ka akwai karamar hukumar Katsina, akwai kuma karamar hukumar Kanki, akwai karamar hukumar Kabur. Dukkan su yayan talaka ne kuma kamar da kaji mai girma gwamna ya faɗa kasan shi yana da tunani ne amma cikin su babu wanda ya aiki a NATO iyayen ko wani abu. Cantanta yaran ce ta karatun sun zama takardun babu yadda za su iya yi. To kuma shi ne sanya mu ko ga kamata mu kungiyar tamu ta taimaka ma annan yara tunda muna da cikakken bayanin takardun sun yi kyau muka bincika mu gani in kace to bari mu bi hanyar da muke dan samun abincin mu na kowane yau da kullun ko da mu to mu rika da zamu muna riya muna ta taimakawa wannan mutane kamar wani irin kwasa-kwasai kuka nuni waɗannan yara da kuka tallafa su su wanda kamar dan kaza kuma katsina yana yana karanta aikin jarida mass communication kuma alhamdulillah kuma yanzu yana shekarar karatun shi ta karshe sannan kuma akwai wanda yake shi lauya ne ya gama nan biyu ke yanzu haka ya samu admission zai wuce zuwa ba school da ya ci jarabawa shi zai je Abuja sannan kuma akwai wanda yake yanzu yana shekara ta uku ne yana karanta veterinary doctor likitan dabbobi wanda ke karamar hukumar kafur shi wannan shi kuma shi ma na bayar ne mai karanta veterinary da yana bayar university Kano ku kuke daukan nauyin waɗannan kama yadda kai nuni ba samun tsaikon taimako kun shirya masu taimakon ne har suke gudanar da wannan karatu duk da aka ce ka an yi aiki duk kundin ake biya haƙi ma'aikata ka ake ware aikin su kullum ka'ida ce muke muna ware wannan asusu ne na wannan tallafi kullum kullum kullum daily an kaga ba aiki ba ba samu ko ko ba to ba aikin nan ba duk kudin shiga kungiya to akwai wani guri da kuke so ku cimma na ganin kun zabo su suna wannan karatu a yanzu na samu wadan talaka wanda ba mun tabbatar ba gawa baya mun tabbatar da sun yi kyau kuma gata ya samu admission da zamu taimaka mashi ya ce a matsayin su na kungiyar sufuri ta NATO za su tallafa ma yara musamman waɗanda suka fito a makarantun primary a jihar ta Katsina da littattafai waɗanda za su rinka gudanar da harkokinsu na ilimi to ma akwai abin da muka dauka irin littattafan nan da ake yaro eh, uban shi sai ta littafi makarantun gwamnati to za mu rika sayan littattafai muna bugawa da tambarin NATO muna ba da gudunmuwar mu idan muka abubuwan sun zana daidai wannan shi da za mu ba yara a makarantun makarantun firamare wani lokaci mai sauri da soji irin ɗawainiyar nan da kuke kamar kimanin za ku kashe nawa wajen tallafa ma waɗannan yara domin eh, ƙara karatunsu na manyan makarantun na gaba da sakandare ke ba ce aka duka yaran jiya za mu ɗauka ba wani abu ne wanda muke sai yadda abun ya zo mukan ware kuɗi kaga wanda muke kashewa ma ware kuɗin sai mu samu da kuɗi domin abin da muke forecasting daban idan muka za mu kashe dubu ɗari misali sai mu ware ɗari talatin ko da hamsin ko da wani abu zai shigo daga ciki kamar contingent sai haka zai shigo ciki to sai a samu aure wani. kamar su waɗannan yaran nake nufi kamar sun za su laƙume kamar kusan naira nawa su wa'anne cikin nan da uku na ku dauka nauyin karatun jarida da karatun likitan dabbobi da kuma nauyin karatun lauya to a gaskiyar magana kuɗin suna da yawa to a takaice na yace maka da zan jika zan kai miliyan wanda yake a kiyasi ne fa domin ana bincika na sabon zai wuce wannan domin hatta littattafai da ban karuta musu da mu ke ba su kuɗin su sakatare kuna kafa kwamiti ne wanda zai tantance irin waɗannan yara domin a kawo maku su ganin cewa za ga akwai irin waɗannan yara suna da yawa akwai kwamitin ai ka kamar da ga maka ai ka ga mu duka cikin faɗin jihar nan ka ga da kungiyar take kuma akwai kwamitin kuma daji daga bakin su kuma kana haka ma mai gurma gwamna kaga ya ke magani kaga san ko a ciki akwai wannan kwamiti gaskiyar magana na tantancewar kuma aka tabbatar da wannan aka zo an ga takarda an tantance kaga wanda suka takarda kwamiti ne sai san gani sannan kuma sai a zo a kama kansu na mazanna akwai haɗin kai da kuke nema ga su al'umma na ganin cewa lallai kun dukufa wajen ganin ilimi shi ma ba ku bashi a baya ba ganin cewa za ga waɗanda suke aiki kamar a tasha ana ganin kamar mutane ne waɗanda ba su da ilimi su ma'aikatan naku akwai su ma na kokari da kuke masa na ganin ko da karatun yaƙi da jahilci ne sun samu shiga yanzu tasha dai kamar ana magana a ce ba ilimi to banda tashoshin zamani yanzu na tabbatar maka a cikin tashar mu akwai mai digiri yana nan titu yake yi direba ne da mota kuma ya kai ga mota kanshi akwai kuma mai diploma akwai kuma mai NCE saboda ka ga magana tasha magana ilimi da akwai shi a tasha wannan tasha gaskiya magana ba magana wani ne ya kai haidai waye da kai yanzu al'amura da daban amma magana ilimi yana da su gaskiya domin Allah na tattauna da ɗaya daga cikin waɗannan yara wanda ita wannan kungiya ta nata ta ɗauki nauyin su wanda har ya je karatu na digiri wanda ya samu karatun shi na lauya to na farko ina so zo ka gabatar min da sunanka. Suna Nuruddin Ma'aziri Mai. Nuruddin Ma'aziri Mai. Akwai wata kungiya ta sufuri ta motocin haya wadda ake kira NATO ta ce ta ɗauki nauyinka na gudanar da karatu. Ji wani irin karatu ne suka ɗauki nauyinka kai? An karatu no na digiri NLB a Bayero University. Eh sun ce su suka ɗauki nauyinka ya gaskiya wannan lamari yake. Eh, wannan lamari gaskiya ne yanda suke mana dukkan in zamu registration suna kan registration mu je mu kuma idan mun tafi duk abin da ya dace su bamu suna bamu na abin da aka samu na wurin aiki ko da suna aje mana sai in mun dawo gida muna samun su a shi kudaden mu a wurin wanda suka aje mana ko za su ishe mu idan ruwan mu to sun ce sun dauki nauyin ka na kammala shi wannan karatu na digiri na lauya eh. sun ce har yanzu zaka je makarantar nan ta kwararru wadda ake ce ma ba school a turance eh. yanzu eh. sun yadda za su dauki nauyin ka kenan har ka ci gaba da wannan karatu eh sun dan sun yadda za su dauki nauyin mu za su ringa ba mu abin da za mu dan ci abinci mu dan sai da tattafai da sauransu har na je na dawo wata goma sha ɗaya to me ba ta ga ita wannan kungiya da take tallafa maku? Ni fatara da ita Allah ya sa ta ci gaba kuma ta ɗaukaka. Mun ƙasar nan baki ɗaya da ƙasar baki ɗaya. Zaradin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. To madalla da fatan za a gafarce mu na samun matsalar da muka na na'ura maimakon kawo muku shirin zaɓe ko naɗi mu kawo muku shirin nagari na kowa. A cikin shirinmu na anjima wato na hantsi za mu kawo muku shirin zaɓe ko naɗi yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa Ladan Ibrahim a yau ke cewa sai an jima da hantsi mun sake haduwa.